yayin wata ziyarar gani da ido jami'an hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr a takaice su ma koka ne game da jami'an ƙasar kamarun ke iza ƙeyar 'yan najeriya da ke gudun hijira a ƙasar su yayin ziyarar gani da idon jami'ar hukumar a najeriya mrs agela de Kungwa tanga ta ce fa kuma buƙatar ne ake mutunta waɗanda ake maidowan hakanan ma kuma jami'ar ta ce tuni ma hukumar ta aike wa hukumomin ƙasar kamar wannan ƙorafi domin ɗaukar mataki we have a representative of UNHCR in Cameroon. Yeah. And he has written to the Cameroon authorities to protest against that move of deportation. Akwai bukatar kasar Cameroon da ke kula da mutuncin ɗan Adam bai kamata a ke da su kamar dabbobi ba a na haka ne ma muka rubuta a ofishin da kasar kamar don daukar mataki muna da wakili a kamaru kuma na san ya gana da hukumomin kasar domin a ke sa hukumar unhcr a tsarin maido da 'yan gudun hijira ko da yake ita ma kasar kamar ta yi kokari wajen karɓar 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar ta kai har ma sansani fa ta tanadar musu amma su ma da nasu matsalar domin wasu su sun gima zuwa sansanin da aka tanadar ka san kuma dole ganin cewa yan boko haram na kai hare-hare a kasar kawai kenan dole su ma su wannan mataki to amma yadda ake komar da su ne bai dace ba a cewa jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijiran. UNHCR needs to be involved in this. Batun yau bane da hukumomin ba da agaji a Najeriya ke kokawa. Batun da jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da sansanin 'yan gudun hijiran da ke jihar Adamawa Sa'adu Bello ke ganin dole ne a ɗau mataki. Su an tilasta su ne su shigo Najeriya. Suna zaman lafiya ba masu tada hankali bane a Kamaru amma gwamnatin Kamaru ta ce a'a su ba sa son ganin su su dawo Najeriya. Mu a matsayin mu na Najeriya dole mu karbi 'yan uwanmu saboda yadda yadda suka samu kansu amma hukumomi masu lura da yadda ake saba irin wa'annan ka'idodi su suke da amin suke da hurumi ne magana akan wannan kun koka musu a an sanar da su mun sanar da hukumar agajin amin hukumar kula da yan gudun hijira na kasa da kasa wato UNHCR kuma sun mana kyakkyawan assurance cewa sun rubuta wa gwamnatin ofis ɗinsu da ke Cameroon don ta contacting gwamnatin Cameroon don a samu yadda za a Eh, in ma za a zo da 'yan najeriya a zo da su cikin mutunci eh, da cikin eh, tsari kamar dai jami'an hukumar neman suma 'yan majalisu fana kokawa mr Adamu muka dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar michika da madagali wanda su ke da ɗimbin 'yan gudun hijira a kamaru yanda ake da mutane mu ba a kyauta mana ba idan in lalle mutum ba boko haram ba ne, kuma mutum ne wanda wahala ne ya sa ya gudu a akwai yarjejeniya na kasashe na duniya akan cewa duk wani na gudu wahala ya kamata a bashi abinci ya kamata a taimake shi a saukar a bashi aiki wurin zama bai kamata kuma ana ta kore mutane kamar kare ba gashi a kore ka a gidanka ka zo mai maku yan da suke da hankali su taimake ka su rike ka ko su baka wani dan daman eh, rayuwa sai kuma a suke zuwa a ta maka to wannan muna tunani akan me za mu yi kuma an Allah yarda za mu ci gaba da tunani yanda za mu yi wannan abin ba zai suke fada mutane mu ba to koya waɗanda aka komar ɗin ke ji a yanzu ga ta bakin wasu da suka tsallake harin 'yan boko haram zuwa kasar kamaru kafin ma daga bisani ko a maido da sun da muka yi a lokacin a cikin gambarun galamin shawuya mun gudu da yara mu mun shiga faransa a cikin faransa kuma muna jin karan bindiga ya dame mu mun tashi mun kuma kusuri daga kusuri mun tashi mun zo an kora mu afa daga kusuri mun sha wahala muna tafiya kasuwa ana ba mu wahala ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya